أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المقتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi na wannan babban masallacin yanar da barau ana nan unguwar gwari kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa shugabanni mahalarta wannan tafsir musamman bakinmu shugabannin agaji na niger state ƙarƙashin darakta a yawa daga suleja مسلمي مراد ما تامنا بيسا الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أسم مفارا أفاني دوانا لوك فيو من ديون إشاء ديال دواتا رمضان تجاري في كارا جبودا يا دريبودو دا أربعين دا أوكو ya yi daidai da sha shida ga watan Fabrairu, miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam, Isa alaihi salatu wa salam, shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ta samar da halittar mu da ya yi, ya amince mana, ya yi mu musulmai kuma ya ba mu dama muka kaddamar da tallafi na kwamitin marayu a matsunguwan nasarawa masallacin jihohi a wannan gari na kwantagora ya allah ka shaida mun yi wannan aiki bisa umarninka da kuma yadda da umarnin mazanka ka sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ku sakan kama dukkan wanda ya ba da tallafin shi don da dora marayu marasa iyaye Allah ka saka ma duk wanda ya hakura ya kau da kai da dukiyar shi don ya taimaka ma wa'annan bayan Allah Allah ka taimake shi kowa ya ce Allah muna roƙonka saka mu bayan ka da mafi mafificin alkhairi muna tawassuli da waɗannan ayyuka na siyar da marayu ibada ce wadda ana tawassuli da ita Allah muna roƙonka albarkan wannan aiki da muka yi ka kawo mana kwanciyar hankali cikin ƙasar nan Allah ka amintar da mu ka amintar da duk wanda ya ba da tallafi domin siyar da marayu musamman wanda ya jagoranci lankin din honorable san da senato alhaji abdullahi sabi barajan barzo da manyan tajiranmu da manyan yan bokonmu hatta wanda ya ba da kuɗi kashi miliyan ɗaya da wanda suka ba da dubu dari biyar biyar wanda babu ma ce sai an kawo su gaba ɗaya da waɗanda suka ba da ya ji duka irin honorable abdulmalik commissioner Allah ka yi ma wannan yaro albarka Allah ya ka mishi da alkhairi akwai mai baje akwai su ƙa'ido da mutane da yawa waɗanda a mana haƙuri ba lokacin da za mu karanto su ba ne mana da roƙon Allah ya saka mu kowa da mafificin alkhairi a nan wannan masallaci akwai wata mata ta ba da turmi ga marayu kuma an kai wannan turmi a kowane da aiko gudunmuwansu dukan ku Allah ya saka muku da mafificin alkhairi gobe in Allah ya da karfe goma na safe ko kuma tara na safe za a sake taro na mata wanda wadda za su jagoranci lankin yin wannan taro na matan kwanta gora na kunna ita ce hajiya aisha barau aisha sule barau kallabi tsakanin rauna wurin taimaka ma musulunci allah ya sa mata da alkhairi da dukkan wata mata wacce ta ba da wata. aya ta nawa ne aya ɗari da ɗaya cikin arba'in da ɗaya cikin bayan subhanahu wa ala, ya ambaci matsayar mutanen da ke wuta Allah ya kare mu ya ambaci cewa in falifu ila zillin bi salati shu'abin da dalilin ala yukuni min Allah in wace amma mai sarƙaƙin wuta ya gama ambatan su jihana wa ta'ala sai ya dawo kuma akan musulmi yana sai ce inna lil na ko hakika masu tsoron Allah in an ce mutaki da yawa mutane sun jahilci magana kalmar tsoron Allah wasu sun ɗauka zama da dauka shi ne tsoron Allah wasu sun ɗauka rashin abinci mai cin abinci mai kyau shi ne alama me ya faru shi ne alama na jin tsoron Allah babu shakka shari'a ta yarda da zuhudu da kana'a mutum kada ya take ma duniya amma ba zargi ba ne ba laifi ba ne saboda haka duk wanda Allah ya fa arziki a matsayi na musulmi na namiji ko mace shari'a ba ta hana mai ya daɗin dukiyar da Allah ya ba shi وابتغي ma a الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا shari'a ba ta hana ka ka ci da daɗi ka sha da daɗi ka yi rayuwa gwargwadon hadi da ni'ima da ubangiji ya ni'imta ka da ita ba laifi ba ne matsayin ka da musulmi ko kuma musulma annan ba haramun ba ne Allah da kan shi na cewa kulman harama dinatin lahin lati a faraja li ibadihi wa tayyibati min rizqa qul bi lil amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah ubangiji ya cika kwashin ma cewa halan wane ne ya haramta ma musulmi kawar Allah shi na sallah kawa da Allah ya ba ku dama ku yi na ado bangaren zinari bangaren sutura da kyau wata shari'a ta yi dama musamman mata da ko kuma irin nau'in sallar sutura da abin hawa da gida mai kyau da abinci wa haka kada wane ne yake musulmi haram ne gare su yi amfani da wannan wasu jawabu la babu wanda ya haramta shi inda yana suna da imani wasai ba su nuna rizka da zaɗaɗen abubuwa na abinci mai son ya ci nama yana da kuɗin shi ciki yana da kuɗin shi wa haka Allah bai hana bai hana mutum ba sai Allah ya ce kul hiya amanu fil hayati dunya wa'annan kayayyaki asalin su saboda musulmi aka yi su a duniya gaba daya amma shari'a ta daga kafa hatta wanda ba musulmi ba ya san wani abu na albarkar musulunci a duniya amma a lahira yau a kiyama lahira ilmi ne kawai Allah zai zai ban su kyautan kayan ni'ima da jin daɗi a cikin gidan aljanna saboda haka nan ubangiji yake ba da sanarwa cewa su bangaren mamane masu imani ranar kiyama inna ke na a kan masu tsoron Allah yawanci takawa ana nufin bin shari'a imtisalin awamiri wasu na jin nawahi bin shari'a shi ne ta kawa. ko da ko mutum na cikin daula da ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali da mulki da wadata da ni'ima wannan duk ba haramun ba ne matuƙar halaliya shi ne ba haramun ba shari'a ta amince mishi ya yi haka amma dai addini ya tashi fitar da zakka eh, ya yi sadaka ya fiye da marayu fiye da ya gina masallaci ya gina makarantu ya ayyukan ibada saboda haka wannan shi ne dama abin da ake ce masa hawa ake ce ma jin Allah sai ke fi diladin wa uyun suna cikin ah, inuwa dilad inuwa da itaciyar aljanna inuwa ta al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda lahira babu rana a cikin aljanna babu rana babu bukatar wata don haka lishi ne kawai da wata inuwa wanda babu cutarwa a kanta wannan tanadi ne da aka yi ma 'yan aljanna Allah ya sanya da mu a cikinsu sai ya ce wa da wasu mare-mare amma mare mare da Qur'ani ya yi magana a suratu Fatih ko kuma suratu Muhammad akwai marmaro na giya akwai marmaro na madara wa hakada saboda haka subhanahu wa ta'ala akwai marmaro kuma na juma, wanda mutum zai sha tatattu tsari na ubangiji subhanahu wa ta'ala shine oyo akwai mare mare akwai na sha'awa na kallo da ‘ya'yan itace da ganyayyaki da sauransu sai kuma ce Yesa yake ke ba? da ‘ya'yan marmari ‘ya'yan itace amma mai malik taho ga abin da suke sha'awa abin da Allah yake nufi nan wallahu alam nan duniya kamar yadda mufassirin rahimahumullah suka rubuta irin rasul azhaman ila ma'ani qur'an nan duniya mutum ba lalle ne ko ce samu abincin da ya ce so ba wani lokaci sai dai yunwa ka dai ka yi abin da ya dan samu kaci don ka bar yunwa amma hakikanin abin da ka take sha'awa a nan duniya dai ba za ka same shi ba ko ma mutum na da kuɗi ai akwai ranar da kuɗinka da ikonka da ka. ka samu kanka cikin wani yanayi da yunwa ta addabe ka dole abin da ka samu shi za ka ci don ka kawar da yunwa amma ba wai don kana jin daɗin wannan abinci ba amma ita aljanna bambancin ta da duniya ke ita kan nema ya shafo za su ci ne daga cikin nau'in abin da suke sha'awa ba a tilasta ka yunwa ta za ka cin abin da ba ka jin daɗin abin da kake sha'awa amma nau'in abincin da baka san da iri ne ba za a kawo maka ba ka kaci wannan eh, tausayi ne da godiya da ubangiji ya yi maka akan addinin ka da wahalar da kai na da'a gare shi da a ga manzon a duniya sallallahu alaihi wa sallam وذو su gina na kuwa وتعالى sai da ‘yan aljanna ku ci ma'ana ku ci gaba da ci wasu rabu kuma ku ci gaba da sha a ni a ya bima a salattun bisa ga abin da ya wuce a kan ne bima sun kun a amado game da abin da kuka zama kuke aikatawa a rayuwarku ta duniya in kai an kai sallah ba wai Allah ya sa sallah kadai don ya nuna maka ikon kai bawa ba a bal Allah ya sa kai sallah domin in bai ba da aljanna ya ba ka aljanna wanda bai sallah ba kai da hujja da zai ce dan me an ka ba ka fi an ka bai kai sallah kai wannan shine dalilin da yasa aka ce ku yi wannan ibada bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka zama kuna aikatawa kawai da ma'anar aya ya nuna tsarin halittar jikin ɗan adam tana buƙatar ya ci wani abu kafin ya sha wani abu shi yasa yake fara da kulu sannan wacce wannan ba wai sanarwa ce ta jin daɗi kadai ba kuma akwai likitanci a cikin ma'anar aya domin idan mutum ya fara sha sannan ya ci abinci za a samu tasiri amma ka fara ci illa iyaka eh, da son samu ne da dan adam ya kamata ya fi shawarar likitoci na irin nau'in abincin da ya kamata ya ci da nau'in abincin da ya kamata ya sha saboda lafiyar jikin shi da kuzarin da zan yi ibada sai kuma ya ce inna na shirin muhsinin الله يسمو قلوب الأجمع القول ديني مخي جماعة مما تبو الله جماعة مما سيدا الله كذلك ما كذلك نجد المسلمين حتى ما في ساسا قاما ما سوء الإنساني الإنساني أنا شيني ما سيدا الله ومن جدة أليفي أن تعبد الله كأنك تراه فإذا كنت تراه فإنه yara ya nuna kenan ka yi aiki saboda Allah ka yi ibada saboda neman yadda Allah san da wata dilla saboda haka subhanahu wa ta'ala yana maka godiya yana jin daɗin jin da kai duk da dama kai bawa ne na ba ka da zafi tun da yake kai wajibi ne kai amma irin adalci na ubangiji subhanahu wa ta'ala tun da akwai wanda yake su yi sun kaki a ko waɗanda yake su bari sun kake bari kai ko cikin su kake kai ma san adam ne irin an ce ka yi kayi an ce ka bari ka bari don haka kin sake ku Allah sai ta na bisa kamako har biye da kokarin addinin ka ya biya ka sakan ka maka da abin da ba ku godiya godiya don abin yayi yawa saboda haka musulunci biya ake yi fadin gode kamar da muka kan faɗa fadin gode za ka yi ka yi musulunci ka yi abin nan saboda shi shi kuma ya biya ka biha da huwa ta'ala sai ce waidun kalmatul azab wato azaban Allah ta tabbata yawma idin a wannan rana a wannan lokaci bil mutaddibin da su masu kare ta kada ka ɗauka mutum ya kare ta ce. ko ya kare ta Qur'ani ko kuma kai da ke ta wahala Allah ko daya a yi ruwan sama a cikin gonan ka a cikin gonan ka dare ya ce sallah amma kai kana yi amma abin da an ka bashi an ba ko kuma kila gonan shi ma ta yi gonan ka a zala ba a san dade saboda ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya alkawari zai saka kama su don su sun san wasu sai a adabtar da su a kan rashin biyayya na sai a da su kuma kagirai a cikin wuta kudu kuma ku ko kuma nan duniya a da su ku shi ne albarkar ruwan sama albarkar ruwan ƙasa albarkar Allah na itace eh, halittu da yi kasuwanci su samu kuɗi su samu gidaje ga su kuma kadarai ba su sallah ba su azumi ba su zakka ba su haji amma in an tashi hadari aka yi ruwa za a kai ruwan nan gonan kowa har da su ma za a zuba musu ruwa kuma a ba su sheda a ba su riga su kyasa abin nan Allah ya ce ba laifi a nan duniya an yi musu haka ne domin kulu wa tamattahu innakum mujrimun qalilan innakum mujrimun ku ci nan duniya ka ba laifi ka yayi arziki ba laifi yi mulki ba laifi ya samu daula ba laifi ya samu iyali da gidaje da motoci abinci kala kala kuɗi sai abin da ya ga ma Allah ya ce shi dai abin da ya sani ya tabbatar da kure masu laifi to shi ɗin kamar ta'u kuma ku san ji daɗi nan. amma jin daɗin ya zama kaɗan domin aka yi auna tsawon kiyama ko ne ta kaɗai aka auna tsawonsa aka jibi zaman lajira domin yinin da yana daidai da yinin dubu na duniya ka alka sanar da mata hoto. ya kai tsawon yini dubu daga irin wanda kuka saba litinin shi a nan duniya wani wuri kuma kaga suratul ma'ari ya ambace shi a kan shekara dubu hamsin kaga ala halin gwargwadon kwamitin eh, mutum kan shi da ya yi na cikin azaba da laifin shi haka zai da tsawon yinin lahira da kuma jawar jima'i. abin da wasu ala da ke faɗa na a cikin wannan aya kamar yana cewa cin kafiri da shan kagiri, da dukiyar kafiri ba har ka so ne maka ido matsayin ka na musulmi ya da shi kamar yadda ya faɗa wata aya la tamuddanna ka ila ma mata'ana a azwajan duniya, zaharatan na dunya na fihi Allah subhanahu wa ta'ala yake kada ka kore idan fa kada ka ji kashi kada ka ji kai kai kada ka yi hasada kada ka yi bakin ciki ga arziki kafiri kada ka damu da dukiyar kafiri ka kyale shi. ba wani abu bane Allah ya ce rudu ne kawai a jinnan kawace kawace ne na duniya ta harasar hayatin duniya hayatin duniya kawace kawace ne na rayuwar duniya da lilafi na mafi don mu jarrabe su a cikin wannan rayuwa mu jarrabe su su yi tsammanin ko komi ba a yi wani lokaci ma su ce ma ai a ne kawai ba magana judgment ba ma kiyama ba komai Allah su da na tuwa ta'ala zai ba su dama su gina duniya su ta kalilan kaɗan amma ko mujure ku dai ku masu laifi ne kakire ne ko an ba ku shi an ba ku sha hawa yaushe Allah ya san kan laifi kuke duk da akan laifi kuke kenan babu laifi dan da aka ba ku na kankan da ku ko kuma yake Yake wani zai kuma na kalimatul adaba, eh, adaba ta karkata zama da ikon yin da kalfi. azaba da ana da jaddadawa cewa duniya ka ji daɗi ka hawa birni ka je da ka je ka yi gidaje ne aikin banza kake yi don dan idan yau a azaba Allah ta tabbata a ranar alkiyama lil ga masu kare kawo a masu kare addini yanzu ya tsin ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ne me ya hana ka ka musulunta saboda ka ke dan kai kafiri ne da sun yadda da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam kafirci hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wani ba ya yahudi ba wani ba na nasari ba wani ba majusi wanda labari zai kai mishi cewa an aiko ni da manzanci a karshen zamani sannan ya kasa ya yi imani da niyyar musulunta illa tsara min ahadin na ba ce ya tabbata yana cikin mutane wuta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da aiko shi da duniya ta ce labari an aiko shi wani addini ya haramta wani irin addini yahudanci ya haramta nasrananci ya haramta kiristiyaniki ya haramta majusanci ya haramta wani addinin buda duka duka ya haramta addinin gado addinin botan gumaka komi ya haramta sai dai abin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara domin shi ne na al'umma ga baki ne ma arsalna ka illa ka fatan linnasi bashiran wa nadira ba mu aiko ka ba sai don ga general public na duniya gaba daya sai don al'ummar duniya gaba ki daya ka ga musu bishara da wanda ya bi ka da aljanna ka yi gargaɗi ga wanda bai bi ka ba da wuta na yana daga cikin kafircin kakarai wa kila ya lahum urka'u la yarka'u in an ce musu hayya ala sala hayya ala sala ba su ba su saura ba su karbawa in an ce ku zo ku yi sallah shine ruku an sifanta ruku anan saboda shi ne farkon mafi alama kaskantar da kai a sallah in mutum ya tashi sallah yana tsaye yana fatiha ai da ma shi ma mai jin kai ne tsaye yake amma in abu ya kai da rukuni ya kai da sujada to kaskantar da kai ga Allah ya shiga domin mutum da tsora ce mai kyau da mulki ne da iko ne ya yi rukuni daga rukuni ya tago daga tagowa ya kai ya turma zagogi ne da ƙasa wannan alama ce ta cewa akwai kankan da kai to duk da kamili bai ya dace kamili bai ya dace ce mai ya yi rukuni ya yi bai ya ka ce mai ya sujada ya sujada bai ya ko ka ji suna magana sujada na lahabi ba wata sujada ta ba ko ko da suka yi ban sani ko kun sallaba ne Za a dukawa na suka yi in za su kwanciya su yi kai da kayan kuma su tashi su wala sai su yi boto su aga kansu su rungume su suna suna jiri shau jiri shi shi ɗaya na kawai amma ne irin wanda na musulunci tsari na a Allah wannan sai dai musulunci kuma akwai abubuwan da za su sa mai hankali ke da musulunci shine addini na farko ina ne kaya suke waɗannan kaya property ne na Allah bayyane ba na gonaki ba misali kaba yahudawa sun yadda da akwai kaba cikin kaban nasaru sun yadda da akwai kaba a cikin littafin to me yasa Allah ya hana masu ibada a wurin kaba sunan ya kamata su gane bayan ita ka ta, a duniyar nan gaba ɗaya babu inda adda wani dutse wanda ya taɓa zama a aljanna sai hajjarin aswad hajjarin aswad wannan dutse da alhazai da yan umara ke sumbunta a makka a cikin kaba ya ke cima hajjarin aswad duk duniya an yi tafaki dutsen nan ba daga duniya yake ba wannan duki daga aljanna Allah ya sa mala'iku su sallamo shi su kawo ma musulmi don su dinga sunkunta shi yana cafke zunubin saboda haka sa asalin dutse da sunan shi hajar al-abyad Duki fari fari ne shaf kaman kada ko da aka kiro shi daga saman sama ta bakwai a gidan aljanna kamar kaka yake amma saboda kyaftin zunuban masu dawaki in mutum ya sa kan shi ya tumbantai ko kuma ya ishara ga hannu ya nune shi ya ce Allahu Akbar shi ko sai ya zama kamar kuran ƙarfe a ƙasa in an sa ta inda karafa sai ya kyaftace duk zunuban ka na duniya gaba ɗaya saboda haka shi sa Annabi Muhammad a cikin hadisin متفق عليه وعارض مسلم حديث أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضان آه ورمضان إلى رمضان وحج البيت حكم ورمضان إلى رمضان ليس لهم جزاء إلا الجنة رواية تنكي كم بابا كنا زول يتبدي ورمضان إلا رمضان إنسان مكفرات بما بينهن جزاكم الله خير إذا نبت الكبائر آه، وما كيلي تكتل لفظا حديث متفق عليه حديث أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يمدك بي أم الله يتي رحمك جفنو آدم كارب جن قبائك as-salawat al-khams salloli biyar da muka yi tsakanin wata sallah da wata tsakanin wata sallah da wata na biyu al-juma'atu ila al-juma'ati da kuma wai sallah wata eh, abin da ta tafi tafi juma'a zuwa juma'a da ta wuce sannan na uku a ramadanu ramadan shi kuma ramadan yin azumi ramadan zuwa ramadan da lafiya sai ce kafaratun karkarar zunubai ne lima bai na kunna ga abin da ke tsakanin kowanne ɗaya daga cikin tsakanin ramadan na bana zuwa ramadan na baɗi na bara an yage maka duk zunuban da a ciki tsakanin juma'a ta jiya da juma'a ta sati da ta wuce an yage maka waɗannan abin nan sati ɗaya na laifukan ka haka nan shi kuma abin nan salloli biyar da juma'a da ramadan fara ce amma da sharafi idan su ne batin kabarai in mutum ya nisanci kabarai in dai mutum bai aikata kabarai na zunubai to dai ta ne ko zunubi ba a rubuta ne in dai ta daure ta kiyaye ba zina ba luwadi ba kyangiya ba shirka ba annabi manci da abubuwa wanda suke kabarai wulakanta iyaye shaidar cin dukiyar marayu gudu ranar yaƙi wa haka da Allah ya taimake ka da shaidar zuwa Allah ya taimake ka kabbat cikin taimakon Allah sai ka bari to waɗanda ba su da kake na yau da gobe ba su bari littafin ka na zunubi ya ɗauki zunubi ko ɗaya in ka bi sahihin masu ne dai za ka ga cewa arwallah in kai ga nashi ya ce ku arwala in ka wanke hannuwan ka ko aini duk zunubin da hannuwan suka kafa an ya an ka wanke shi in ka kurkure baki duk abin da harshen ka ya fada? an ka wanke shi da izinin Allah haka nan in ka shaka ruwa abin da hancin ka ya shaka na haram ka kwalkwala kunne abin da duk kunne ka ya na haram in ka shafi kai ko ka wanke huska abin da bidiyon ka ya gani na haram haka nan jira'ai haka nan ƙafafunka in ka yi su duka duk an yaje ma haka nan in ka kama hanya kuma ka je masallaci ko wani kawo kafa ɗaya ta an yaje zunubi ɗaya an ba ka lada ɗaya haka za ka yi ta tafiya har ka kai masallaci haka dawo kuma ga in ka je masallaci kai sallah kana sallamewa an yaje zunubanka na zuwa ɗan uwan sallah kuma ta baya sannan za a baka wata kyauta in ka samu sahu na gaba ko sahu na biyu kana da wata kyauta wanda duk ya samu wannan kafafe a cikin sallar farilla to yana da ladan sadaka da sa guda biyu ko sa guda ɗaya za a baka ladan saboda ka kuma mala'iku na nan gefe suna ma 'yan sahun gaba a zuwa. da ‘yan sabu na biyu suna musu roƙon Allah a yaje musu Allah ka yi musu rahama. Haka lokacin da ka je kwanciya kan gado sai ka yi alwala sai ka kwanta kan gado. Duk sanda ka ɗan motsa lalurar bacci mala'ika ɗaya na nan ga kan gadonka ɗaya na nan ga ƙafarka. Sai su ce ya Allah ka gafarta miki saboda fa'in na ba ta ba ya ya kwana ne yana yana da sarfi Allah ka yage mai in ka motsa ana da ana ta ruga masa addu'o'i saboda haka sannan kuma in wani dalili ya sa ka je aikin haji da ka je aikin haji sai Allah ya taimake ka kai yi haji nan kamar yadda sunna ta ce sai kuma hadisi ya ce wa hajjin mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna shi kuma hajjin mabrur ba ma wata magana ke karkare zunubai shi ya kai tsakanin hajji da hajji da ba ma wannan aka yi ba annabi ya ce shi kawai hajji makro wanda ka yi bisa dacewa to wannan ka shi gaba daya hukuncin ka dan aljanna kuma Allah ba zai canza wannan alƙawari ga hanyoyin lada da yawa ga wanda ya ciyar da marayi mai kula da marayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kai da shi ka hafe ne fitar da ga shi karatun Qur'ani ko ne harafi lada goma ga ladan azumi ga ladan a ga iyaye ga ladan sadakan yau da gobe ga ladan ciyar da miskinai wa haka don haka wannan mafi yawa ahalul ilm suna ganin cewa lahira musulmi ba zai tsaye da wani zunubi ba domin za a ba shi rashin lafiya kafin ya mutu Dabda mutuwa sai sai ya jinya ita kuma jinya ta samu sayi buhari mujallabi na jin nasara ba un iyadatul maridi za ka ga hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin abbas shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata gara fata nan ga musulmi cewa duk wanda ya rashin lafiya rashin lafiyan nan ya shafi olsa ya shafi diabetes ya shafi hawan jini ya shafi ciwon kai malaria abin nan typhoid kai annabi ya ce hatta shaukatan bishafa hatta kaya da zai je gona ko ya yi a kaya da dan soke shi ya tsaya da ya cire sai manomi ya yiwa bai mai sai kuni ba dukkan su kafara ne ga dukkan zunubin shi na duniya saboda haka sannan cikin gara bacin kuma musulunci akwai bako in kai bako kwanan na uku kai mai hidima ba shi wurin kwana da abinci da mutunta shi da ta mai ina da hadisi na nashin sayyid buhari ranar da duk zai tafiya sai ta da dukkanin zunubanka ma'ana za a zubar da duk zunubanka dalilin yi ma bako hidima sannan aka dawo wurin dabbobi daga rago ne tunkiya ce kaza ce rakumi ne mine ne wanda kake kiyo sai sarki ahalul ilm akwai waɗanda suke siyan dabbobi ba don su yanka su ci ba sai don su siyar da su kawai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya siyar da mai halitta mai anta cikin jikin da Allah zai siyar da shi da abincin aljanna saboda haka in an ce za a yi ta bibiya a yi ta bibiya jisai da ayoyi ba su da iyaka malayi wanda za su nuna bishara ga musulmi saboda haka musulmi ku yi kokarin ku zama da ku kyautata halayya da sauransu aya mai yace eh, kagare kamar idan kila da mu aka ce da su irkaru ku yi ruku'i la yarkaru na ba su yin sai ce wailun azabin Allah ya tabbata yau mai izin a kiyama lil mukaddibina ga masu karyata Qur'an masu karyata shari'a azaban Allah eh, ya tabbata gare su wani abu da ya kamata su lura da wannan aya shine sallah ba ta inganta sai a masallaci sai dai ba da lalura sai ka ba dama da abu babu wanda za ka yi sannan an ka yi damar ka yi sallah a kofar gida a faranda itaciya a robin, a local government police station immigration custom office kawai ka sa ya faranda ka ka kafin yi salla. amma salla, wadda da an ka wajen kama to masallaci ya kamata a yi na haka ya musulmi ku yi kokari ku ba da muhimmanci wurin sallah fil masajid ayoyi na na a cikin qur'ani hadisai sun yawa wanda yake akwai hatsari ga mutumin da yake sallar shi kadai saboda haka ga makaho ya nemi a ban mai annabi ya kyale shi ya sallar gida saboda shi makaho ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi an tasma annida lissalam in an kira kana jin sautin ladan na hayya alal sala hayya alal sala qala na'am yace wallahi ya rasulullah ina jin illa dan yayi kira qala fa ajil annabi ya ce madana ka karbi kiran ladan ka zo a yi sallah tare da kai wasu ruwaya ce a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ajidu laka rus ban samu wani rangwame da Allah ba a wajenka Allah bai yi maka rangwame ba bai ɗaga maka ba maza maza ka zo da makautarka da dage-dagenka da sanda ka kai masallaci a yi sallah tare da kai sun ya gama da zai nemi sauki ga annabi annabi mai tausayi sallallahu alaihi wasallam duk tausayin da na ubangiji da yuridu za mu ga kuma yusra Allah yana nake sauki akan ku ga addini wala yuridu bikum al-usra baya nake sanani kan ku amma duk da haka aka ki mai daga mai kafa ya sallah gida to ballanta na kai lafiyayye ka tashi ka je masallaci ku yi sallah sai ce sabi ayi hadisi wai mutane in ba su gaskata alkur'ani ba su ahlul kitab yahudu da nasara to da wani magana kuma za su yi imani yadda qur'ani ya haɗe komai da komai na farko dai dukkan littafan manzanni sun ambaci cewa ƙarshen zamani wani littafi zai zo shafin duk mai suna alkur'ani kuma manzon da zai karanta da shi sunan shi muhammadu rasulullah zaka ka duka littafan nan a taura ta faɗi haka linjila ta faɗi haka zabura ta faɗi haka wa ka da saboda haka subhanahu wa ta'ala yake mamaki yake tambaya wai in mutum bai yadda da qur'ani ba to wani kuma magana zai ya gari ita ma'ana in baka gaskata maganar qur'ani ba to wata ina kuma wata linjila ina wata zabura ina wata taura ina wata kaza wa kaza alhali wannan qur'ani ya kundume su gaba ɗaya shi ne ɗin shi ne mafi girma daga cikin dukkan wani littafi na Allah hana wa ta'ala shi yasa ma kaga Allah ya cewa la ba a batilu min bayni yadayhi wa la min alfihi ba a taba samun annabi na cikin alqur'ani ba a samun banna gaban shi ko bayan shi amma ka diba bible akwai old testament akwai new testament akwai tsohon alkawari akwai sabon alkawari sai ka ce bakin banki saboda haka musulunci addini ne wanda mai tsafta Ga dace in ka ce maka ga makama ibrahim duk kamar da ya kudu sun yadda dukin nan da an maka sawun kawar nan da a bisa dukin nan <clears throat> sawun kawar annabi ibrahim ne har da kudu sun yadda da haka saboda haka ku dubi tsarin musulunci ku dubi girman shi kuma duk duniya babu inda aka safa da marwa sai makka kuma makka wurin musulmi ne na mahaifa annabi ce sallallahu alaihi wasallam haka nan duk duniya babu inda ake jihar jamarat jihar shedan sai mina mina kuma tana kasan makka sannan babu inda aka arfa duk duniya sai a makka makka can adda arfa can adda mash'ar <clears throat> ma'ana jam muzdalifa kenan makka bai adda ita kuma qur'anin mu gashi nan yayi da tun zamanin ana makka ana rikici da annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ga yake aka dawo madina shina duka wuce sahabbai suka zo shina abubakar ya zo da shi yayi aiki umar ya zo da shi yayi aiki usman ya zo da shi yayi aiki ali ya zo da shi yayi aiki radiyallahu anhu hatta bi ai suka zo su ma'awiya su waye aka dawo wurin abin nan kula fa'il arba'a abin nan manyan nan guda hudu yan mazahir imamu malik qur'ani ya aiki da shi imamu shafi qur'ani ne abu hanifa da qur'ani imamu ahmad qur'ani har yanzu ga shi an yi najeriya an yi kasashe amma har yanzu littafin da ba a taɓa samun alifiya ta gyara a cikin shi ba amma ka je coci ka gani kuma yadda muke sallah haka maka ke sallah haka madina ke sallah haka american ke sallah haka germany ke sallah haka musulmin da suke a China don haka suke sallah za su wani bambanci fatiha hake muke yi da surata wadda kaga hai a sallah jifan sallah a zahar dinmu duk duniya haka ake a zahar la'asar dinmu duk duniya ita ce magariba mu duk duniya ita ce ishaɗin mu duk duniya ita ce su subhanahu mu duk duniya ita ce kalmar shahada mu duk duniya ita ce babu farabata babu bakan babu wani mai arziki babu talaka kowa iri ɗaya ne saboda haka musulunci addini ne bayyane wanda ya tabbatar da tsarin ibada bisa dalilai da hujjoji da bayyane da adalci na gado da haƙƙin mata har yanzu bature ya gagara kawo ma mace haƙƙi kwata irin haƙƙin da musulunci ya famace eh, ku je ture ku gai da matan su ke ganin bala'in wahala ni na ga wata mata mijinta bakwai ta auri miji bakwai biyu suka rasu ta zauna da miji biyar sai kuma ya ce zai zanta ta sake shi ta zauna da miji hudu yau bala'in duniya mace da miji hudu ka ana za a ga bala'i in ta aihu sai a kai kotu tare da yan sanda sai a taho da mazajen nan guda hudu sai a ce cikin mutum ga uwa adda yadda bai zuwa na sai yake da cewa ba shi ke iya kasan balake saboda haka tsarin musulunci tsari ne mai kyau wanda ya zo da hikima wani na Allah ba'alam yau ya kamata mu huta sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salamu alaikum No,